ni sunana Bashiru na samu to jama'a sannan mu mu karanta maganan Allah sannan mu yi maji mu ji maganan Allah ya kamata dai mu karanta Genesis chapter 2 verse 7 a wurin ne muka ji kaman mutum bayan, bayan mutuwa kuma akwai rayuwa shi maganan kenan bayan mutuwa akwai wani rayuwa da za mu yi To, to muka, muka yi wannan tambaya, menene za mu ce? Shine, eh, akwai wani rayuwa da bayan mutuwa. Mutum ya mutu ba shi ce nan ba. Akwai wani wurin da za ka zo, wurin ne Allah zai tambaye ka, wurin ne za ka nuna ma Allah abubuwan da ka zama cikin duniyan da ka yi ga, irin aikin da ka yi, irin maganganun da ka yi, ko wani abu, ne ka yi a cikin, a cikin duniyan ga. da bayan mutuwa ne da ka nuna ma Allah dukansu abin da ka yi da su saboda haka da bayan mutuwa ba shi nan ba da bayan mutuwa akwai rayuwa kuma wani irin rayuwa ne a bayan mutuwa kuma za mu yi a bayan mutuwa kamar muka ji magana Allah ya ce muna kamar mutum ya mutu akwai wani wuri da kuma da aka kai ka sai a tambaye ka abubuwan da ka yi a cikin duniya da kuma akwai wani wuri shi ka zo halinka ya zama mungun zala ne kuma akwai wani wuri da za a kai ka abin da aka yi duka za kuma za a biya ka kamar yadda ka yi aiki da su saboda haka wani wuri ne za ka shiga a bayan ka mutu akwai lahira a kuma kai jahannama ina ne kake so in kana so lahira sai ka ji magana Allah yanzu kuma in kana so eh, jahannama kuma to sai ka kunne kunni ba ka ji waɗanda suka suke so su shiga aljanna suna so eh, lahira ne to akwai wani wurin maganan da zan gaya maka yi a lokacin da Allah ya gama halittan sama da duniya kowane wani abun da allah ya yi ya ce yana da kyau sini ya gyara wani wuri wurin da yake gyara wuri wuri mai kyau akwai abin da ya gende ma kowane abin da muke so ne duka yana wannan wuri sini ya sa mutum kama mutumi ya zama wannan wuri ya kiyaye ta wannan wuri ya kuma noma ta akwai wani kowane abinci muka so akwai wani kowane nama kai duka ina da wannan gari to si akwai wata itace kuma da yayanta a tsakanin wannan gwanan ko wannan wuri allah ya ce ma mutum kaman ba da ka taba shi ba in ka taba da kwaci da ka mutu to sini ne shaitanu ya juya kayan shi ya zo matan mutum ya ce masi ya ce ma matan mutum kamar jala ya shekar ku ci kowane itacen daga wannan gwana shi ne matan mutum ya ce mun ya mu ci ko abin da mu ganda mu ka ganda ma amma akwai wata guda a tsakanin Allah ya ce ba da mu taba shi ko da mu ci muka ci ko mun taba shi za mu mutu shi ne ya ce mata kaman kariya ne in kun taba shi dai kun ci ba da ku mutu ba amma ku zai bude ni ku kuma ka zama kamar Allah to matan ya ji sai ta ce ya kai mamijin shi kuma ya ce da irin itacen da suka ci ya zama musu zunubi a wannan zunubi ne yau ya kama mutanen duniya duka kowa na da zunubi kaga yaro ya tashi yaro kankane ya fara yin zunubi ba wanda ya koye ba wurin da aka koye mungu amma kowa na da mungu kowa na da wani zunubi a cikinta siyasa akwai zunubi a cikin jininmu sannan a afirka kana katun dai zama katun dai zo da zunubi ne shi ne wannan abu bai yi ma dadi ba shi ne Allah ya kawo dansa shi ne Allah ya kawo yesu kristo ya ake shi ya zo ya mutu a kashe shi a binne shi ya tashi da kwana uku in wani ya ji maganan shi wani ya ji maganan anla in ya zo wurin shi in ka bayar da zunubanka duka ka yi tuba da zunubi sai a yafa maka wannan mutum si ne yesu kristo dan anla si ne yesu kristo wanda za zo wurin shi wanda zai zo su duka ya ce masa yafe maka zunubi za a yafa maka ne da bayan haka za ka shiga aljanna wanda, yana ji wannan bai yi haka ba bayan mutu za ka suka jahannama ba ka ka samu aljanna ka shiga ba don kai na kai da kai ji na kana so dai ka shiga aljanna ka zo wurin yesu ka ce masa kamar ni na da zunubi in ka karanta littafi ya ce mana kaman yesu yana saya a ga wani a gaba yana buka wanda ya ji ya bure wannan kofa za a shika a zama da mai shi a kofar nan zuciya muke na da ni kuma ina maka magana ana buka maka kofa kenan in ka ji magana allah yau in ka bure masa zuciya zai shika tare da ke ne zai shika ne yafa maka zunubi zai shika zuciyanka ya juya maka zuciya zai shika zuciyanka kuma ya bar ka zama mutumin kirki mutumin sabo daga yau kana jin abin da za ka yi kawai ne ka yi wannan guntu addu'a tare da ni ka nuna maka mani wani na sani dai na da zunubi na sani sai saboda zunubi ne ka zo cikin duniya ina shirya ka ne na, bayar da zunuba na duka shi ka zuciya na zika rayuwa na ka bani rayuwa mai sabo ka bani ran re mai sabo saboda gobe shaman zama naka kai wannan addu'a da farin ciki za ka samu lahira ne allah zai yafa maka zunubi ne allah zai bari kai kuma ka zama mutumin cici ne zai amfani da shi da kai ne a ran ciyama kai ne ke jina abin na bai da wuya maganan gundu ne ni ne na sani ina da zunubi na zo wurin yau na bude maka zuciya shika ka zama da zuciya na ka zama ka yi masa rayuwa na ka bari ni kuma in zama naka gobe kiyama ina wannan roko da sunan yesu kristo ka yi wannan addu'a tare da ni to kai ka zama mutumin sabo